وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليكن ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام نقر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإن إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن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 نعم وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وإنا ظننا إلى الله في الأرض ولن نؤت هربا وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تهروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم هطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرف عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا wa'annan ayoyi suna ci gaba ne da hikaya ko labari na aljanu da kuma wayansu abubuwa kuma a farkon surar dai tun daga farko dama tana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an aiko shi ko an yi aike ne ana ba shi labarin abubuwan da wannan suwa ta kusa saboda shi yana yin karatu ashe bai sani ba aljanu sun zo suna sauraron sa a sallar asuba to shi daga baya Allah ya aiko mala'ika yake gaya masa kaji kaji kaji abin da ya faru karatu yi aljannan kawai sau ɗaya kawai suka ji karatun amma suka ba da gaskiya amma su mutanen makka ya karanta musu ya sake karanta musu ya yi kira kuma sannan harshen su ne kuma sannan shi jinsin su ne amma suka kiyarda amma waɗannan gashi kawai fa cin karo suka yi da shi kawai ba wai da dawainiya ba amma da ji suka san gaskiya ne suka sallama daga irin yadda wato mutum yake da taurin ku. wannan shi shine yasa ayoyin alkur'ani suke da tasiri akan aljinu abin da sa kenan in za a karanta wa aljani ayar qur'ani akwai horo akwai hani a ciki to shi kuma ya ga cewa gafi abin da yake nan an faɗi laifinsa to shi za ga cewa jikinsa ya yi sanyi ko dai ya gudu ko kuma ya yi ta kuka ko ya ta ladama ko idan ma ba zai iya tafiya ba ya roƙe ka ka taimaka masa kawai ya fita daga cin wannan zalunci shi sa idan ana karatun rukiya ana karanta wa'annan ayoyi na rukiya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi to idan nan yi magana to shi yasa ake bukata cewa in dai har ya kasance akwai hali wato a yi magana da shi ya fita mewa zai kawo wata hujja tasa to kai kuma sai ya kawo marhujja kana jamar aya yadda zai wanda kuma koda kafirin ne zai yadda sai dai ce kawai shi sansan ya san wannan abin gaskiya ne amma shi gaskiya shi ba zai iya ba saboda ko sun riga sun shaku da wannan mutum ko kuma saboda shi aiko shi kai ko daga shi ba laifin sa bane idan ya kasance yanzu ya tafi to fa shi fa abin da zai je ya gamu da shi ya mafi wannan to kuma nan sai ka sake ci gaba da yi mar bayani to da haka da kuma idan ma ba musulmi bane ka nuna masa musulunci galibi wanda ya kasance yake bin addini kaman wato kaman ba majusi musulman marar addini ko wanda yake bauta waɗansu abubuwa da hakan nan sun fi sauran musulunta ko waɗanda ba su da addini dandanan za ga sun musulunta ah, ko masu addinin kiristanci dandanan sai ga sun musulunta amma ba yahudi sansan Indi aljan nan ba hure ne to baya musulunta in ka ce ya musulunta kadan ya ce ba zai musulunta ba kyale shi la ikira a fiddi eh, to tun da ku ba za ka musulunta ba to shi kenan kuwa lalle ku ka fita eh, tsakanin kafiri da musulmi sai yaƙi kawai idan kuma ya ce zai fita to saboda wato ba a bukatar farar ɗaya ka karanta ayoyin da za su kone aljani ko su wahalar da shi hawa dai karantawa gwargwadon irin yadda idan ka karanta dinnan ko dai ya gudu ko kuma ya yi magana ka fitar da shi a ruwan sanyi bayan ka masa laifin zalunci bayan ka nuna masa abin da yake dinnan ba daidai ba ne bayan kuma ka masa idan ya tafi duk irin zalunce-zaluncen da ya Allah zai gafata maka idan kai mar wannan nasiha da yawa za sun tafi to saboda haka kaga ana bukatar wanda zai kamar yanzu za mu zo idan mun gama fassara waɗannan za mu zo mu ci gaba da eh, yin darasi a game da yadda za a warkar da cutoci ko matsaloli irin na allura kamar yadda muka fara a karatun da ya gabata to saboda haka ita wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallama ba fa wannan surar ya karanta ba wato aljannan suka jigo wata sura ce daban oh. to an ce wannan sura da ya karanta ita ce sabbi hisn marrabbikal ala sabbi kawai suka jifa duk wannan imanin da suka yi duk mamaki na tsarin qur'ani da suka yi duk wannan alƙawura da suka yi da mamaki da suka yi na irin da ya da gurguwar aƙidar su take duk fa ba wani abu suka yi ba wai qur'ani aka karance musu ba sabbi hisn marrabbikal ala suka ji Allahu akbar saboda za ka irin yadda muke da taurin kai da mutum ma ya ma imani ya san Allah din ya san annabi ya san Qur'ani amma kuma ka gaya war Qur'ani har ma sai ya riga ne to ai baka fi ni sani ni ko ni zaka nuna wa Allah in ka gaya marfa gaskiya saboda taurin kai ma ga shi aljani fa sau ɗaya sau ɗaya ya ji karatun nan kuma ba jinsin sa ne ma yake karatu mutum ne yake karatu amma ya imani ya tabbatar kuma daga Allah kuma ba gaya mar aka yi ba daga Allah ɗin kawai jin kawai yi daga ji kawai shi ne ya fahimta wannan daga Allah yake wannan ya fi ƙarfin mutum ya fi ƙarfin aljini to sau da kaka akwai abubuwa sun kai kan wajen goma sha bakwai abubuwa ne dai waɗanda suke a cikin wannan sura daban daban daban daban daban daban daban daban wanda Ah, na farko misali mun bayyana sun kai kamar dai guda takwas ko guda bakwai a karatun na to abinda mu bayyana ba shine ne ah, na bakwai din shine lokacin da suka taba wanda la masana sama a kwayo na mulan harsan shi ne wato ba to wayannan abubuwan su ne wato na takwas cewa sanda suka je sama da nufin cewa su sato jin nan to sai suka samu cewa an sa masu gadi akwai tsaro mai tsananin gaske kuma ga taurari an yi saitinsu kamar bom kenan kamar skull kamar makamin nukiliya an yi saitin ko wata kibiya na zuwa kawai to amma tun da yake abu ne mai wuta duk irin makaman nan su ne aka kwaikwaya an yi saitin su kawai yana zuwa wurin kawai kenan sai wur kawai sai wuta ta abin kuma ai muna ganin su irin wannan don sa abin da ya faru saboda nan cikin binni ne galibi wanda suke cikin binni ba sa jin irin wannan ah, ba kuma sa gani saboda hasken lantarki amma da za ka je can jeji ko karkara kana zauren wani lokacin za ga wani haske hal hakan nan can sai ka ji wani rududu hakan nan za ka je muna yara ana cewa zubar gari to su aljanni suke wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan wannan har sai sun je to da sun je daidai wannan to dama an tanadi wannan na wanda sai ya je su sai ridididididu to haka suke da kafin addinin musulunci suna yi komai daidai suna zuwa su dawo su zo sato wannan din nan su samu kalma daya su zo su ga boka boka ya hada da guda tara na ƙarya to to amma lokacin da ah, alkur'ani ya sauka sai aka hana su sai aljanu suka taru shaidanu suka zo wajen iblis shine babansu shine kakansu mun tafi inda kake tura mun nan mu je mu sato wannan ji amma ga shi yau mun je babu an hana mun tarar da gadi mun tarar da tsaro mai tsananin gaske da kuma tauraro yana jiran mai wuta sai ibn ce to haka ne suka ce e to wannan lamari lallai akwai wani abu da ya faru don wannan ku je ku kewaye duniya ko ina kowane lungu ku bincika sai kun samu wannan abu wanda ya hana kudin shi kenan ku aljinu suka zama cikin duniya suna ta yawo to can sai suka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan karatu Allah fasu ne sai suka ce to ka ji abin da muka ji shi to to wannan shine to abin da yasa wato Allah ya yi wannan idan ya kasance aka ci gaba da barin aljanna suna zuwa suna satuwa to watan za ka sun sato ayoyin qur'ani in sa sai sai su ga bokaye kai nan annabi kana karanta ayar qur'ani can ga boka ma yana yi to sai kuma an rasa waye annabin a ciki kusa da aka sai sai aka tsari aka hana wannan don kar abin ya zama da rikici kuma don saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ga shi ba son kishi a so ba a wani, wannan ai akwai Ibn sayyad Ibn sayyad din nan ba a raba ɗaya biyu shine dushe a madina yake duk irin siffar da annabi ya sani game da dujar akwai ta a cikin ibn sayyad a jikinsa ko a tarihin haihuwarsa ko a game da iyayensa da kullum annabi ya damu shi dai sai ya je ya bincika shi ne ko ba dujal ba don kar idan dujel ne kar a saki don daman ya ce idan dujal din ya bayyana a zamiya to shike ne zan isar muku shi amma idan ya kasance bai bayyana a zamani na ba to ga ayoyi goma nan na farkon ta hafi idan kuna karantawa za ta kare ku daga sharrin dujjal idan kuma ba dujjal bane kaga idan aka kashe shi an yi zalunci to saboda haka annabi ya damu da sai yana ta jaraba ibnu sayyad ko da yaushe yakan tafi wajensa ya ce to me kake gani ko kuma waye yake zuwa gunsa da mai karya da mai gaskiya ne suke zuwa wajensa to me kake gani eh, ina ganin yanzu haka ina ganin gado ina ganin al'arshi akan ruwa da kuma macizai a kewaye da shi to to ka ga al'arshin iblis kenan to na ɓoye maka wani abu faɗi shi duk shi kai shiru kar ka tsallake matsayinka eh, to fa annabi ya ɓoye masa sur dukani idan da gaske ne <laughs> to ki faɗa a gani annabi ya ɓoye wannan sura bai gaya kuwa ba amma sai ibn ya yake faɗa wataran kuma ibn sayyar yana gida yana ta zantukansa yana hirarsa sai annabi sai sai buya a wani guri wai dai wani wai zai faɗi ya zo yin sai uwarsa take take take ta kai ga manzon Allah ne kai kai kai da kin kyale shi ma ai da zai faɗa Allahu akbar kin da kin kyale shi to don wannan suke tsammanin cewa sahabai su ce ai ya kamata wannan a kashe shi ta a kyale kar a yi garaje in dujal din ne na gaya ba komai ne zan isar muku shi in ba shi bane kuma in an kashe kun ga an yi kisan kai kenan to shi ma da kansa yana cika ni wai sai a ga shawari ni ne duje ni ne ko to ya za a ce ni ne dujal yakan kawo hujjojinsa ya wa sahabbai ko kuna ce ni ne duje ni ni ne duje ko ga uwata na an santa ga uba na an san shi amma kuma a ce duje kuma sannan ni fa ina sallah ba <laughs> eh da har an tafi an tafi da shi ne aikin haji yake faɗar wani ce ga har zan yi aikin haji amma har yanzu ne dai ku daina cewa daidai daidai daidai duje ba to amma kuma wani abu da ya faru shine sai aka tafi yaki da aka tafi yaƙi sai aka neme shi aka rasa har yau kuwa to yanzu ba san inda ibn suka ke tafi to to ba sai eh, aka neme shi aka rasa hmm. to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma Allah ya kawo wannan ka'ida ta hada aljanu don kar abu izo ya rikici don kar ya zo ya dami a kasa gane cewa waye annabi ciki to shine kamar yadda akwai wani hadisi na ahmad da turmuzi wanda suka fitar ce kana ni maƙa'ida maƙa'idu fi sama'i ya 'Una fi halwahaya fa'iza sami kalima zadu fi hatisiya yadda muka bayyana yace akwai wato shaidan suna da wajajen zama a sama eh, wato suna jin wahayi suna jiwa wahayi idan suka ji kalma to sai su kara tara ce fa ammal kalma fa takunu haka wannan kalmar gaskiya ce wa amma ma zadu ma zada fa ya kai kunu batila amma abinda da bokaye suka kara to wannan karya ce to shine har sai da aka aiwo kamar da ya yadda dai na yi magana to saboda haka abu na takwas kuma shine wa inna kunna na ƙauri min hamza shi ma mun bayyana jiya na kuma tara shine wa inna la a asharin nuri da bimin filar am arada bi rabbun rashada don mu sani ba hana mu satuwa wannan magana juya wannan magana da aka yi a sharrin urida da min filar shin sharri ake nufi ga mutanen ƙasa am arada bihim rasha ko kuma wata wani gyara ne wato su ike nufi ban ba mu sani me nisa ba abu na goma kuma shine wa ina minna salihuna wa minna duna zalika suna yin bayani irin yadda matsayin su yake a cikin su akwai mutanen kirki salihai akwai duna zalik ko waɗanda kuma ba salihai ba kunna tsara'ika kidada wato mu mun kasance wato mazhabobi ne iri iri kawai wato akwai mazhaba su ma akwai mazhabobi cikin su wa zan zanna Allah nu'ji zalla muna wato wannan zana din ta mun tabbatar ne wannan mun sakankance mun yadda akan cewa lan nu'ji zalla ba za mu guje wa Allah a bayan ƙasa ba idan muka saba masa duk sanda yake bukatar mu a yanzu mun gane don ka gashi ya hana mu abin da muka gada kakanni da kakanni man gashi ya hanto mun tabbatar yanzu kan babu yadda za a yi a ce wato a ce mun guje wa Allah ko mun ɓoye wa Allah wala nu'ji zau haraba da gudu ba za mu ɓoye masa wato ba za mu guje masa ba ba za mu gajiyar da shi wato ikasa kama ba wato hukuncin Allah da shi ne a mu? Eh, wato babu yadda za a ce mu ƙwace ko mu gudu daga hukuncin Allah abu na goma sha biyu da lamma sami na huda amana bi mu a sanda muka ji shirya sau ɗaya kawai muka ji shirya amana bi sai muka yi imani da wannan shirya a shirya wato shine alkur'ani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah a sanda muka ji a take muka yi imani faman yumin bi rabbihi wanda ya imani da ubangijinsa wala ya kafa bakasan wala rahaka Eh, ba zai ji tsoron bakasar wato wata tawaya a cikin wato aikinsa ko aladan da za a bashi ko a rayuwarsa kuma ba zai samu ainihin wato rahaka wato wai ko a masa zalunci wato ya kasance ga ya yi zunubi kamar guda goma a ƙara masa zama kamar sha biyu ko sha ɗaya ba za a yi mar wannan ba na goma sha kuwa inda minnan musulmi wai wai minnan kasidu a cikin mu akwai musulmi masu adalci akwai kuma waɗanda suke azzalimai faman asalama wanda ya musulunta ya miƙa wuya ga Allah ya karɓi umarnin Allah fa ulaika taharraw rashada waɗannan su ne suka nufi wato shirya su ne suka nufi wato samun babban rabo wa ammal qasiduna ana jin duk wannan duk maganar aljanu ce ah, wani sun ci ah, ah, akwai maganar Allah ma a ciki wa ammal qasiduna fa kana lil haɗa ba wanda suka kasance zalimai masu zalunci wanda suka kauce tafarki na musulunci fa kanu li jahannam ba sun kasance wato kirare na wutar jahannama kamar yadda Allah ta'ala yake bayyana mana wa kudu an wal hijara ita wuta mutane da doro idanu su ne makamusanta eh. wa Allah wastaqamu ala tariqa la asqailahum ma an gadaka da a ce za su tabbata a kan tariqa wato an ce ita ce musulunci la la asqailahum ma an gadaka da mun shayar da su ma a ruwa gadaka wanda yake wato isasshe wanda wato zai ishe su a rayuwarsu linaftina humfi ah, don saboda mu jarraba su ne mu ga irin yadda wato saboda su mutanen an ce wannan aya ta sauka ne a mutanen wato makka a san da allah ya saukar da fari har shekara bakwai amma me ya saka saboda lam yastaqimu ala tariqa dan mu tsaya bane akan tafarkin Allah abin da yasa kenan to shine Allah da kaman sun tsaya akan tafarkin Allah to da Allah da sai shayar da su ruwa mai yawa isasshe ga daka mamako kamar yadda yace a waccan yursul sama alaikum midirara to da wannan da wancan ɗaya ne to da an shayar da su ruwa ɗaya to me yasa aka saukar mu da wannan kwanan da na kumfi don mu jarraba su idan suka ji wuya suka ji kishirwa idan ba amfanin gona dabbobi ba samu abin da suke so ba to ko sa yi tunani su dawo kan hanya to to kuma wannan ba wai mutum da wato su aljanu su ma ana iya haɗawa a ce allah ta'ala ya yi aike cewa la yustaqamul jinni wal da mutane da aljin za su tsaya akan tafarki madaidaici da su qaida hum ma'an kasira na hom khairan kasira wasi'a da mun ba su ruwa mai yawan gaske mun ba su alheri mai yawan gaske to amma saboda mu jarraba su wato mu yi mu'amala irin ta mai jarrabawa saboda Allah ya san ƙarshen ko ya jarraba ko bai jarraba ba daga shi wa zai gode wa waye zai gode a cikinsu mun yi asillaha mun yi urid an zikin rabbihi wanda ya kau da kai gabarin zikiri na ubangijinsa to ina mai magana zikiri a zuwan da yake cewa zikiri <laughs> to gashi to wanda duk ya ƙi yin zikiri ya kau da kai ya bijire gabarin zikiri Allah ya ya salukuhu zai haɗar da shi cikin azaban azaba sa'ada wato mai hawa hawa eh, wato wanda ya ƙi to amma zikiri yana da faɗi da yawa ƙur'ani ma zikiri to ah, ga wanda suke yin istinbaɗi na lafazin ƙur'ani wani ke da ai san san ai ba ɗariƙa a cikin ƙur'ani kaza kaza kaza to sai to ai akwai irin waɗannan a ce eh, wa Allah ya mu ala dariqa idan da sun tsaya kan dariqa wani ke kamo zikiri shi kuma kaman abin to gashi eh, wa man yu'rid an zikir rahama akwai kuma ko an zikir rabbi zaman ba za ka raba dariqa da zikiri ba to amma wannan zahiri ne zahirin qur'ani ne amma ana nufin dai a fassara dai ta wacce ake yi shine ɗariƙa ɗin nan musulunci yadda yake gabaki ɗayansa zikiri kuma ƙur'ani da dukkan irin abubuwan da ya shafi tunasarwa wanda abun da zai tuna maka allah ba za ka manta da shi ba kamar wa'azi to shi wanda ya kasance ya kawo da kai wurin zikirin nan ba abin da zai amfani shi ai na umarni ko na hani to saboda ka sai Allah shiga da cikin azaba mai wahala wacce har abada ba zai huta ba Allah ya kiyaye mu na ga waɗannan ayoyin su ne za mu karanta in ya so sai mu ci gaba da wancan bayani amma kafin mu ci gaba da wancan bayani akwai wani malami a cikin irin shirye-shiryensa a kaduna ya yi magana ya kawo rashin amincewa game da maganar wasiƙa da muka ce da muka ce za a iya rubutawa Allah wasiƙa ko kuma Allah zai maka wasiƙa misali ko kuma zai rubuta maka wani to abin mamaki kuma shi malamin nan yana daga wanda ya imani ɗari bisa ɗari da cewa muhammadu bakari salatul fati an ba shi ita ne a wani faifai na haske ya yadda da wannan kuma yana karewa wannan shi amma bai yadda cewa zununi misri ya ga wani mutum allah ya ba shi kubuta a rubuce ba to in ba manta ba akwai dai duk abin da zan faɗa akwai dalili ba haka garas nake cewa a yi kaza ko kuma na gano kaza ba a'a abin da ya taso da waccan magana shine mun samu allah ta'ala yana rubutawa duk wanda zai shiga aljanna sai ya rubuta masa pass sai ya rubuta masa fasfo sannan sai a bashi wannan shine shaida shine lasin na shiga aljanna duk wanda zai shiga aljanna idan je kofar aljanna wannan zai miƙa masu rilwanu mai tsaron aljanna in ya miƙa masa zai duba Ga shi wasiƙa ce daga Allah cewa yana ba da umarni sha duk wanda ya zo da wannan a shigar da shi to an samu wasiƙa daga Allah zuwa ga mutum shin akwai correspondent bayan wannan din shi ko mutum shi ma zai iya rubuta masa ko to wannan shine abin da ya jawo ko shine ya jawo muka kawo waɗannan abubuwan nan guda biyu to da farko idan muka koma ga wannan abin ah, misali wannan littafi shine sa'adatu ne shi mai wannan maganar idan ka ambaci mawallafin wannan littafi kace yusufu bin isma'il annabhani to ba Yusufin da bahanin ba kai da ka faɗa sai ya yi kamar ilan kwame ko kuma ilashe ka dan wato dan ƙaunarka to yi tuki za mu kace mu duk wanda mu yi wannan wata magana wato hannunsa ko kuma sandan da ke hannunsa to da shi muke ba shi ko kuma muke dukansa da shi yawa ba zan baka magana da malamin sai da malaminka na san shi wannan malami ya yi imani da dukkan abin da ke cikin littafin nan tun daga bangonsa na farko har bangon ƙarshe to shi ne a cikin wannan wannan littafi yake jin eh, shafi na 640 tare da rain shafi 644 yake cewa wa qalal imamul yafi'i imamul yafi'i yana ce wani babban malami ne fi kitabi durrun nazim ya faɗa a wani tabinsa wanda ake kira ad-durrun nazim fi khawasil qur'an azim wato daiman ne shiryayye tsararri sunan littafin kenan wato a game da abubuwan da Allah yake banci alkur'an azim sunan sa kenan tafi ai a ina ne fil kalami alal basamala a lokacin da yake magana a game da bismillah da kuma biyan bukatoci to dur nazimin nan shi ma gashi dai ko shi ma gashi shi mai wanda wato shi mai wannan littattafi ko shi a wannan ya ciwo Allah ya saka ga durin nazimi a cikin iciro shi kuma shafi goma sha biyar na durin nazimi don ka kaduwa za ka cewa abin da ke nan shi ne anan kuma al'imamun ya fi shi ne wanda ya shiro kuma duk yawancin abubuwan da ya zubo ya ɗebo su ne a cikin littafin hawasul qur'an na imamul gazali duk da abubuwa ne wanda ya shafi kamar yan ɗari haka ko to saboda haka to shi ne yake cewa shi kuma daga ina ya ciro ita wallafa amana ce ba haka za a gaya mutane kawai da ka kawai kamar irin yadda mutane nake ganin wato suna amsa tambaya kawai da ka kai su ai nace kaza kamar shine annabi wanda aka yi wahayi sai ka ce a abun kaza ina halal ne kamar yadda wane shi ko haram ne kamar yadda aka faɗa guri kaza kamar yadda muke ba magana tawo guda ɗaya ko da ma darussa da nakan bayyana na sura shi ma nakan danganta ne da abin da na fahimta a wannan sura to shi ya ce mimma na kaltuhu min katse ba arifi ni kuma yana daga abin da na ciro ne in ji al'imamun ya fi'i wanda shi yusuf na da bayan shi ma isho isa ka na ciro daga rubutun hannun wani sashin masana shi kuma na ƙalahu an jafar sadiq ya ciro daga jafar sadiq ba dai ɓoye ba ne jafar sadiq shi kan manzan Allah sallallahu alaihi annahu ƙala shi jafar sadiq shi ne cewa don saboda ka san suna da mazhaba ko ya shi ma wato shugaban ainihin wato mazhaba ne shi ne malamin ah, abu hanifa a gani ko abu hanifa shine malamin maliku maliku shine malamin shafi shafi'i shine malamin hambali a shikin za ka cewa duk mazhabobin nan duk ja'afariya ne to shi dai wannan malamin ima a shine ke cewa annahu qala a ja'afar sadi shine ce zama wasu su bacci a wannan shi ne ya ce wanda ya kasance yake da wata bukata muhimmiya kamar kanda muka taɓa faɗa ko illahi ta'ala falekatul riqatin sai ya rubuta wata takarda wanda a ciki abin da zai rubuta ne bismillahir rahmanir rahim min al-abdul zalil ko min abdihi az-zalil daga bawan Allah az-zalil wanda ya kasance makasanci ila rabbihil jalil zuwa ubangijinsa madaukaki ni masa yarda wa anta arhamur rahimin cewa ni abinki matsala ta shafe cuta ta shafe ni bakin ciki bacin rai wa anta arhamur rahim kuma kai ne wanda kafi kowanne mai rahama rahama kafi duk masu rahama rahama wayar min war kafin ma aljari sai i jefa wannan takardar a ruwa mai gudu waya ƙulu a san da yake jefa ce ya ilahi bi muhammadin wa alihi ɗaibin na roƙonka saboda darajar annabi muhammad da alayensa tsarkaka wa sahabihin murtazin da kuma sahabansa yardaddu haƙari hajati ko ikir hajji wato ka biya bukatata ya akaramin. akaramin ya wanda ya fi duk mai karamci karamci wanda ya fi masu karamci karamci wata zakura haja taka sannan sai ka ambaci bukatar ka fa'in na ha zukura insha Allah ta'ala wannan ɗaya daga cikin ah, abubuwan da muka faɗa nan ko to to alhamdulillah ga wannan to in kuma yana magana ne akan saboda maganar cewa wani mutum a ah, abin nan shi kuma wani mutum a ka'aba ya ga wani bawan allah yana ta sallah yana ta sajada to magana ce a cikin magana wato yadda magana take shine za mu ƙara ma wani har yanzu wannan magana ta zo ne a cikin shamsul ma'arif kubra wanda ya rubuta shamsul ma'arif kubra shine ahmad buni wato babban malami ahmad buni kuma malamin ba na yanzu ba ne don ko saboda yanzu rabonmu da shi yanzu ya kai shekara 796 a gare saboda haka babban malami ne tun da da da ce yara a karni na bakwai ko kuma a yara su ne ma a karni na bakwai yara tun a karni na shida ya kara shekara 22 a karni na bakwai to ne yake yake cewa na ga waɗansu mutane suna yin rubutu a hannunsu wato akwai waɗansu harafai ina ayin nan guda shida na farkon suratul hadidi wanda sayyidina ali ce ismul azam ne ko wanda Allah yake bi a annabi sallallahu alaihi wasallama da su shi kuma yake usai sayyidina ali ko to shine ayoyi shida na farkon suratul hadidi da kuma ayi na karshen suratul hashari shi to na ga mutane suna rubuta wannan ayoyi guda shida a hannunsu suna yin addu'a Allah yana amsa addu'arsu ike cewa waɗannan wato ba hatimi ne wai mai abin nan ba a wato akan rarraba waɗannan ayoyin ta wata wani irin tsari aka yi hatimi da su amma ba hatimi mai arƙam ba hatimi dai na ayoyin kawai to suna roƙon wato allah ta'ala da wannan rubutun na nan ayoyi a hannunsu shine ice to duk wanda ya yi wannan kuwa kana du'a'uhu mustajaban wa maqbulan addu'a su ta zama kar wato a bar amsawa kuma karɓaɓɓiya ce wala kadar aito har yaran ce wallahi na gani a harami a sharif na ga wata mace wato birgiza kama a hannunta akwai wani allo na zinare kuma nan ayoyin guda wato guda shidan nan suna rubuce a cikin wannan allon tana cewa ya rab ya rab hasa uku to tana cewa ina roƙonka saboda sunaye alkarima da suke cikin wannan allo da kuma al'asarar al'azima illa ma a taita min gairi kulifa wato sai ka zo mun da bukata ta ba tare da wata wahala ba wala mushakka innaka antal fa'alu lima tasha'u kai ne mai yawan aikata abin da haga dama wa anta ala kulli shay'in qadir kuma kai ne mai iko kan kowane abu shi ahmad rubuni ce matan nan abin mamaki ba ta gama maganar ta ba hatta an zallahu alaiha ma'ida sai ga Allah ya sauko maka da wani wato ka'isha wata gidauniya minas sama'i daga sama fi ha zahabun kasir a ci akwai zinare mai yawan gaske kuma bayan zinaren wa fi ha bara'a a ci kuma akwai kubutakta har yanzu a ciki akwai lausa altillaha yau da za ki roƙi Allah an yi haimilaki ila ahaliki ya ɗauke ki zuwa garinku la'ataitihim a sa'ada a take a yanzu za ki je garinku don me saboda li'annaki da autin laha mihi azam saboda kin roƙi Allah da sunansa mafi girma allazi idza du'a bihi ajaba wa idza su'ila bihi ata wa huwa nafi'un fi shay yana da amfani ga kowane irin abu to wannan magana ita ta ja ahmadu nuni zuwa cewa ƙala zununin musul zununin musul nan wani wato ginshiki ne a wajen sufaye a malamai zununin musul rahimahullah shi kuma yake cewa ra'aitu shaban na ga wani saurayi inda ka'abati a ka'aba yi kusirar ruku a wasu juda yana yawaitar ku'u da da sajjada fada nautu minhu wa wa kuntu innaka tukusirar salata sai ne kusa da shi in ce naga kana yawaita sallah faƙala a ta zurin izin ai ina sauraron izini ne izini nake jira ai min rabi daga ubangijin na fil in tafi ina neman ne Allah ya min izini in tafi to da na ji wannan magana muhimmiya fa da na wuce minu sai na yi kusa da shi da ne kusa da shi ina ga ina jira in ga abun mamaki fara'aitu rik'atan saqadat alayhi kawai sai ga wata takarda ta faɗo masa makatubun fiya me aka rubuta a takardar minal azizul gafur daga mabuwayi Allah algafuri mai yawan gafara ila abdi as shakur ya zuwa gabawa na mai gaskatawa mai godiya mai yawan godiya in sarif ai sai a tashi kuma ai sai a juya magafuran laka mata ta kada min zamika eh, ka juya kana abin wanda aka yi wa gafarar ma ta kaddama min zambika wa ma ta akara eh, wannan ma karashin a wancan dubban fadawa Eh, wato an gafarta maka zunubanka wanda kai da ma wanda nan gama ma za ka yi to to wannan ne saboda haka abinda muka faɗa gashi a cikin wannan littafi akwai su altafai da yawa amma wannan na tabbatar ne za a fi samunsa kuma shi ne na tabbatar malamin ya yi imani da shi saboda shi nan shafi 96 da shafi 95 kamar yadda muka karanto a yanzu shamsul ma'arif kubra a cikin na shek ahmad zuni malamai sun sana ni har yanzu ni dai ban taba ganin wanda isoke shi ba isoke wannan malami daidai da har harfi daya har yanzu to saboda haka shi yasa abun duk da zamu faɗa ni dai dama ni abun da na damu da shi ko kuma abun da na tsare zama sha abun da zan faɗa din nan ya zama ina da hujja kuma nakan kawo shi ne da nufin cewa zai amfana kuma wani ilimi ne wanda na sani bai kamata in ɓoye shi ba eh, saboda inna lazina yaktubuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullah to saboda irin wannan to wannan shine dalili wanda gashi nan mun bayyana sai kuma kamar yadda muka ɗauki alƙawari ko to akwai wani abu da za a ce ne na na eh, yan adam suke ƴaƴan annabi adam to duk waɗannan ya kasance ana ce da su aljanu amma wanda ya zama kafiri to shi ake cewa shedar ko wanda ya fanɗare ya kasance wato yake cutar wato mutane wanda ya kasance baya kan hanyar Allah to wannan shine ake cewa shaidan iblis kuma shine ubansu kamar yadda adam yake shine uban mutane to sannan kuma akwai ifiritu akwai marit an ce marit shine wanda ya kasance wanda shaidancin sadin ya fi na shaidan ya zama marit wanda kuma shaidancin su har yanzu ya fi na mari shi ne kuma ifriti amma dukkaninsu dai aljanu oh. to haka lamarin ke wato kamar muni a ce a mu a ce wani ya fanɗare oh. ta ai shaidani a mutane ma akwai shaidanu ko oh. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ذكر فالقول جهدا ما شاء الله to menene kuke so ne mai faɗa to so da mu ci gaba da wannan bayani da fara a dora karin to to to sun na ai sauri lokacin ne to baya baya isa na'am to

ke nan, hmm? daga cikin na'am na'am to san da zuwa to eh, ka bayyana abin da ke damun su din a littafi haka wanda muka ajiye ko ku a'a za ka faɗa ne yanzu to eh to to Allah ya ba. shi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya dukkan waɗanda dai suka ce mu dai yi musu addu'a to Allah ya biya musu bukatunsu saboda darajar wannan wata da kuma ayoyin alkur'ani akwai alasan abdullahi na maka al-madina shi ma yana bukatar da addu'a shi ma ne to Allah ban ya haskaka shi shi da kamfanin nasu gaba daya na mene yake su ta baka to idan mutum kafin ya rasu sai saki matarsa saki wata na da ciki bayan ya sake ta da kwana uku kuma saki uku ne ko hmm. sai shi ya rasu ita kuma a ranar sai ta haihu shin za ta riga ne ko kuma ya sani da kasance to da mutuwar da haihuwar wanne aka fara to a yi tun da ya fara mutuwa kafin ta haihu za ta yi gado kenan da kama ce ta haihu ne kafin ya mutu to shine to ba gado ah, shine ne ake cewa wato ah, mace za ta gaji mijinta wato me sababin gado ɗaya daga cikin dalilan gado shine aure auren nan ah, hukuman ko kuma kawai zama aure ne hukuman ko fi'ilan ko kuma a aikace akwai auren matarsa ce suna tare ko kuma hukuman ya sake ta bata gama idda ba to shine hukuman kenan to dai za ta gaje shi a gani ko eh, amma kuma daga haihuwarta kuma ba kuma idda kuma har yanzu eh, tana ana iya ɗaura mata aure daga haihuwarta kuma sannan alabashi mijinta ya zo wakilce ta wajen laban gada to to yaya magana da za mu ci gaba akan wannan ba na so da yanki na na so na karasa wannan magana ai shi sa muka takaita karatun dan wannan magana ce muka takaita karatu eh a wani guri muka kwana jiya ne ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر صدق الله العظيم